faɗakar da ku akan wani bidiyo na wanda zan fara yi a game da lesbian kuma san me lesbian kuwa lesbian shine mace na neman mace ku ba haka ba ya za a ku gane mata masu yin lesbian shi shine ko zan ba ku bayani akan kaɗan daga ciki shine za ka ga mace kana zaune da mace za ga mace na ɗan kashe maka ido haka ko kuma kana ganin mace dai tana ɗan shashafa ka haka tana maka da irin abubuwan da namiji ya kamata ya dinga maka su to ta nan zaka iya ka gane yan lesbian haka ko kuma zaka ga mace ta nace a kanka ta sa sai an nemi mata nambar wata saboda tana son ta za ga mace ta saka zobe a wannan babban dan yatsan nata ko a wannan ko kuma ta saka cana a kafa ko kuma ta huda harshe kun gane ko ko kuma ka ga mace tana so ta aure mace har aure fa suke yi fa ka gane jama'a ko kun san yanzu mu tana cikin hatsarin rayuwar 'yan mata za a ga budurwa bazawara kai har matan aure fa idan ma ku ga mace sun cika shakuwa da mace to wallahi ku bincike su akwai wani abu a ƙasa to don haka ta yadda za mu gane mata 'yan lesbian kenan mata 'yan uwana ko kun san lesbian yana da illoli da dama wallahi gwara ki je ki kwanta namiji guda ɗari da ki zo ki lesbian amma bari in bar ku daga nan na ce ai ni na fi son budurwa 'yan lesbian ta yi abin da ake yi ta san me ake yi tana da daɗin soyayya idan ni budurwanka ne kuma ba na yi ba dole in je in yi ba kuma ina son ka i want to keep you ba dole in je in koya ya ake yi ba saboda me in faranta maka rai saboda me ka bude baki ka ce min kana so ka ga ka da yau da budurwa 'yan lesbian kuma ni ba 'yan lesbian ba ne for me to please you in my foolishness for me to please you a ɗan wawan sani na sai in so in je in abin da bai dace ba saboda in pleasing ɗinka a matsayin ka na miji ban ce lesbian ba shi da kyau ba kuma ban ce ba ban ce yana da kyau ba ga wayan da ga wayanda suke sun ce